ummi wai lafiya tun da tun da muka dawo na ga kin zauna kin lulaka cikin duniyar tunani amina wallahi tunani nake akan gobe Allah ya sa mutanen nan masu arzikin gaske ne to amin. wai shin ko kin san kuɗin da na siya masa kaya a botik jiya kuɗin da mummy ta aike ne fa in je in kai gidan su jiji ummi wai dama ashe ba kuɗin ki bane dama aikin ki akai ki kai kuɗin dashi shine muka je muka kashe wa'annan kattun banza din ai ni wallahi na zata kuɗin ki ne da ba zan taɓa bari a kashe wannan kuɗin ba yanzu ya kenan hmm. ni na riga da na shiga cikin kasada amma ina da yakinin gobe zan mai da kuɗi na har in ci riba ta yaya zaki mai da kuɗi har ci riba ai kin san sun ce gobe za su yi unblocking din account su shi sa ai na gaya musu na ce mu haɗu da su a cikin zafak wallahi ƙarya za ta ƙaru assalamu <laughs> alaikum Ina ne ma? Lafiya kalau. Lafiya kalau. Ke umi kuɗin da na aike ki ki kai na adashi ki kai Dije kin kai mata kuwa? Eh, na kai tun azuma. To ai na ga bata kira ni ba har yanzu. Za ta kira, za ta kira ki. Yanzu yanzu mun za ta. Maybe ba ta da. To shikenan. ji ko yanzu tana tambaya ta akan kuɗin nan sai ina ruwa Allah ubangiji ya sa ta kira ta amin dan ƙarya garin nan san inda cikin za yake cikin za suka ce mana kuma cikin za a nasarawa yake to kaga ba wani abu ne mai wahala ba da mun je sai mu tambaya a nuna mana kawai gaskiya ne idi kanka yana kawo ta sai dai akwai wani abu guda ɗaya ina za mu samu kuɗin mota zuwa eh to matsalar shi ne yanzu haka naira saba'in ne kacal da ni a jikina kuma kaga naira saba'in ba za ta kai mu daga nan zuwa can ba ko naira saba'in za ta yi ka san me akwai wata shawara guda ɗaya me zai hana mu fito tun karfe goma mu taka sai da mu na tabbatar zuwa karfe uku mun je can kaga su na san wajen hudu za su zo kafin su zo sai mu je mu samu famfo mu wanke kafafun mu mu ba sa mu zauna a zuwan a mota ma muka kai amma fa za mu ci uban tafiya ka san na ka san me za su sai mana gobe gobe ka san irin kayan dadin da su sai mana a gurin kai ai ku da zan musu cin mugunta Allah ya tsare zan ci banza sosai gidi ka zo mu yi Allah maƙaryata ɗan ƙarya maƙaryata ne maƙaryata maƙaryata ne maƙaryata ɗan ƙarya maƙaryata maƙaryata Maƙaryata. Aba malam, ai sai ka bata mana aiki, boga aiki muke bane. In ka ji director ya ce action an fara, in aka ce cut an gama kenan. To shi kenan mun ji. Saboda haka next time sai a kiyaye. Kada mun kiyaye yanzu dai ina ne cikin za. Cikin za. Eh. Gashi nan. To shi kenan. A ci kenan ai. A kiyaye gaba. Maƙaryata ne su, mazambata ne su, ma'inta ne su. In ku kai wata ran ku ci riba. wataran kuma za Abokina, na'am ba zo nan gurin ta zama ba wani motsi ne zaman na haka ba zai har ina ga ba zai ba akwai matsala ba kaga ba zai a ce mu zauna haka ba yan matan nan su zo su same mu ba rena mu za su yi kaga gaban mu kowa yana dan sa dan kayan drinks da waye amma mu gaban mu empty kana ji na akwai dan canji a jikina ka gane dan canji ko kuɗi a yan canji dai yanzu zan tashi in je in karɓo faro guda ɗaya in na zo abin da za mu yi sai mu nemo wani goran sai mu karɓo fiye wata sai mu ɗan ɗura kaga guda biyu ke rabi a gaban ka rabi a gaban su <laughs> ai ya dauka iya gaban ka zaka ci a sa a ah, haba ne saboda idan yan matan sun zo kaga za su dan ga dan eh ni na wannan basira ta yi kanka yana kawo wuta wallahi barin je ka je ka karbo je ka karbo sauri daga shi aka ashe kan yana ja Ɗan ƙarya maƙaryata ne, maƙaryata, maƙaryata ne, maƙaryata, ɗan ƙarya maƙaryata, maƙaryata, maƙaryata. ƙarya gun ƴan mata, gun ƴan mata, aikinsu ƙarya gun ƴan mata, maƙaryata. sannu ku da zuwa 'yan mata <laughs> kamar kun sha rana na ga haka duk kamar kuna dan gumi wallahi ga ta nan fa sai a hankali mutumi na mutumi na 'yan matan nan sun yi wallahi ka akwai first class sannan akwai eh eh a a an kaga ɗayan fida ce fida ce <laughs> ya ne wallahi na san da yake na san kun sha rana haka ya kamata a ce tuntuni ma muna nan gurin problem muka dan samu ne mun dan rago wani mataccen abokin mu hanya ya dan lalata mana mota ma a hanya ma shi yasa kwa ga mun dan dade ma ba mu zo ba kada ba ku zo da mota ba ai na no no da mota mu <laughs> ai ba zan yi ba za mu yi doguwar tafiyar nan ba mota ba da mota muka ga zo mun saba da sai da muka tsaya aka dan gyara da wata ma za mu sa a can juma no ai idan wata muka zo yanzu ma abin da yasa ba ku ganta ba a can dan direba ne muka dan baya ji a dan wanko ta shano ta da mota muka <laughs> yanzu abin da ya kamata ku um, tun da kun dan yi relax sai a dan samu muku ruwa mutum na ka je ka samu musu uh, ruwan ne kawai ka duro shi sai ka eh a ah, no aikin san da yake gurin oda oda ba a gurin ake su suke durawa original ba wani <laughs> mutum na samu musu eh ko eh, eh, eh, ba ka ba bari za a yi oda ai akwai masu ma'aikata ba ka zuna kawai mai oda mana a'a no no ye je mutumi na Wallahi akwai zafi. Ya wannan wacce waya ce ne. Allah idan an sha ruwa da Allah ina kuke tara robobin da Allah nan kwanan ko eh, na gode na gode Hey, baby kun gyara account din eh account din nan an gyara an gyara manaja ma ya ce za mu iya zuwa yau Eh, mm. yau ya ce ta. no problem ba ku da matsala da account <laughs> account is normal sosai ma sosai <laughs> sosai sosai <laughs> eh. abinci eh, a ah, no da bari kuka kai muka dan fita ko abinci eh waiter kuwa ah, kana ji na? Kai? No, bari zan duba komai. Kai? Kwakwa sai da dan wake. Zan zan sai da Kawo wannan. Wannan ke ne kai Eh, dubu takwas. Kar ka damu komai normal ne a Ka ga wannan ciki. A su za su biya mana. A su za su biya kana ganin wannan oda da suke yi. Za su biya. Kai wannan ka wannan ka wannan cikin din. Ka wannan ka ji. Wannan dubu kadai. Eh ina ruwan ka ka kawo na Aga ka kawo mana wannan 5,000. A'a ka kawo mana, ka kawo. biya ne ka kawo duka. Eh, a eh, kawo. Eh, eh, a kawo, a kawo. Ai mun iya zaben komai. sosai, kuna da kuɗi ne. <laughs> Akwai kuɗi ko a ajiya. Maƙaryata, maƙaryata, maƙaryata, maƙaryata. 'yan ƙarya maƙaryata ne maƙaryata maƙaryata ne maƙaryata ɗan ƙarya maƙaryata maƙaryata maƙaryata akin su ƙarya gun 'yan mata gun 'yan mata akin su ƙarya gun 'yan mata maƙaryata yawwa mutumi na na koshi sosai ya abinci ba gaskiya ne kun koshi ne kuwa tsaro a ba yawwa a wannan sai kama da sai nawa naira dubu ashirin da shida naira ɗari biyar dubu ashirin da shida ba yawa ai ba yawa ba yawa kuje ba yawa podcast. Não. ser <laughs> ah, caramba, caramba, é que eu Que? Yeah. okay. a ah, wake ba wani yawa ai <laughs> ba yawa ai na ɗauka ma kuɗin sun faka fa <laughs> Allah Idi za a biya. I will pay. Ɗaya da ke mun eh, ba komai, <laughs> kwantar da hankalin Za mu biya, za mu biya. gaskiya ne. akwai direban mai zannan zai zo zai ka 50k. Idan ya kasi a baku kai dan jira za a kawo muku 20 za a baku 20. ai in maka muna da biki wallahi. Eh? bikin kawata ne kuma ba da kuɗi. Ka san ya kamata ka san ni video ce ya kamata a ce na dan dan wanka ka ba kuɗi kuma a taka ka ga ai ba kin gane ki je ki bani account number no baby gwara mu jira direban ya zo sai ka gane ai a ban mu ka shafi ai ko zan account number je zai ku a a za mu jira muna nan Dole ce ka. Hello? Na'am? To, to, to, to, ga mu nan zuwa. Ga mu nan, ga mu nan. Me ya faru? Wani ce ta ce ta taho yanzu yanzu nan. Kawai yanzu tura rubuta masa account ɗin. yawa yawa yawa kawo account number. Ina, yawa kawo. Ina da biyu. Rubuta a nan. Aiki je kina zuwa gida zaki tarar da kuɗi. Kina kafin ki karasa gida ma zaki dirin. Na danna miki katon alad Kiran momi ne ai ba yanda zamu Ya shiga. Baby baby. Baby baby. Wow. bye, bye, bye. A dalla hakuri mana malam. Kai haka. Muna da POS a nan. Kai, kai, kai mu za ka gaya banki. Kai mu za ka gaya banki. Kai, wannan bai san ne mai Jaiz Bank ba ko? Waɗanda kanaji akwai matsala wannan yaran da gani dan marasa mutunci ne sai mai dukan tsawon Allah Allah sai mu zai a'a ya dai nuna mana ina manaja yake ina za mu samu manaja manaja ni ma ina da account to account number ka za mu sa ka daina mana hankali mana manaja muka ce ma ku zo mu je ga gun manaja je mana tun ka ta kana yanzu nan manajan zai fito to to mun gode mun gode mun gode barka ne yawa to ku tashi mana ku tashi ku tashi a yanzu wallahi akwai matsala da kai wallahi muna cikin matsala da subhanallah to ku dai tashi ku tashi ku tashi ku tashi to me ke tafa da ku wallahi ranka ya dade muna cikin wani bala'i zan kai dade wallahi gurin da naka dubu ashirin da shida wallahi to ku ya aka yi nake bin ku wannan kuɗi haka har dubu ashirin da doriya dan ka dade bari yi maka yadda zaka gane wallahi wasu 'yan mata ne suka ɗibo mu suka kawo mu to da suka kawo mu kuma wallahi ba mu sani ba suka dinga yin oda suka dinga oda har ma abin da ma ina ga ma ba mu taba ci ni ban taba gani ba an kawo mun ci wallahi taba gani ba to bari ku ci wallahi tallahi ba wanda ya isa ya zo nan ya ce min abinci ko da na ɗari biyar ya tafi in bar shi balantana ku har na dubu da wani abu eh? to bari ku ci ina da solution yanzu abin da za a yi zan rufe ku a nan wajen sai in kira 'yan sanda su tafi da in so sai iyayen ku su biya ni ko kuwa maƙaryata